wannan yammaci na laraba kuma daren alhamis mun karkare ni na ana sanar ga watan jima da lafiya zai zama ashirin dana ne ne ke gaban wani yawa zai zama ashirin da biyu ko da uku ashirin da biyu ko yawa yau 22 ga watan jima'a afira shekara ta 1444 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai cikin garin makka zuwa cikin birnin madina wanda hakan a yau ya yi daidai da 18 ga watan wato daya shekara ta 2023 biladiya mun haɗu a wannan masallaci na juma'a da ke nan garin babbar saura daura da unguwari ne a cikin garin kaduna domin gudanar da karatu a cikin littafin sukutu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi annaka taraha sukka ko yanayi na sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabarin harama har zuwa sallama kamar kana kallon annabin ko sallan gashi nan ana yi a ka wallafan babban malami marigayi Allah ya gafarta masa a Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani Allah ya fara da mu da ilimin sa da ya bar malamin musulmi a shi kaɗai ba da sauran malamai waɗanda suka gabace mu da iyayenmu da uwa da abokan arziki za mu tashi a darasi na ashirin da shida cikin wannan littafi shafi na ɗari da goma sha bakwai malam ya ce annahi wa an qira'atul qur'ani fi ruku' yau malam zai mana magana game da hadisan da suka zo game da halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da karatun alkur'ani a cikin ruku'i annabi ya hana karanta alkur'ani a cikin ruku'i in mutum yana sallah amma a cikin a tsaye lokacin da mutum yake tsaye yana karatun sallah to nan ya halatta ya karanta abin da ya sauka gare shi kenan Allah da ya ce fakara umma ta yasara min alkur'an yana nufin in kuna tsaye fakara umma ta yasara min in kuna tsaye amma a cikin ruku'i ko sujada waɗannan duka hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa ba a karatun alkur'ani a cikin ruku'i ko sujada kana yanha an qira'atul qur'ani shi ruku'i was sujud annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da mutum ya karanta alkur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada ba ba kyau ba a karanta qur'ani kada hatta ka tafi saboda zunzurutun kai mahaddaci ne shi ka zo a cikin ruku'i kana karanta qur'ani ko a sujjada a wannan ya saba mu suna ba a karanta qur'ani a cikin ruku'i ko a sujjada a duba sahih muslim da abu hawana za a ga hakan hadisai waɗanda suka tabbatar da haka kar ya kulu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce barara bai ni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan lalle ni an hana ni in karanta alkur'ani a cikin ruku'i ko kuma a cikin sujjada ba a karanta qur'ani a ruku'i ko a sujjada da ido ne ce to akramakallahu to masu karanta rabbana atina fid dunya hasanatan ai ta ba qur'ani ce ta ce eh, duk abin da yake da lafazin alkur'ani amma kuma addu'a ce babu laifi a karanta a cikin sujjada kun fahimta ko a cikin ruku'i a matsayin zikiri ko da ku ya zo da da haka a cikin alkur'ani idan bambanci kawai ƙur'ani shi ne abinda yake ya tabbata wannan ƙur'ani. wannan shi kuma addu'a ko da daga cikin ƙur'ani aka ciro addu'a irin su rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban irin su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan babu laifi don haka amma a cikin sujada don a ruku'i kuma ba a yin addu'a in dai ba addu'a da ta zo daga manzo Allah sallallahu ba fa amma ruku' sai annabi ya ce amma ruku'i fa azimu fihi rabb ku girmama Allah ubangiji kenan ma'ana ku ce subhana rabbiyal azim azza wa jal wa amma sujudu amma a cikin sujada fajtahidu fi du'a nan ku dage ku nace ku ta addu'a ku ta zabda addu'a a sujada ka san mutum da yayi sujada yadda ka san ya dodana gushin sa akan wuta nan ya ɗago kansa a bayan Allah a rika gaya wa Allah bukatu muna cikin bukatuwan zuwa ga mu gaya wa Allah subhanahu wataala bukatun mu kuma babu inda mutum yake kusa da Allah irin sujada duk inda mutum yake a rayuwa babu kamar in ya ɗaura goshin shi a cikin sujada to nan wurin yana kusa da Allah Shi ne sai manzo Allah ya ce fa kaminu an yustajaba lakum shi yafi cancanta shi yafi dacewa shi yafi kusa da Allah ya amsa muku babu inda mutum ya fi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala irin lokacin da ya ɗaura goshinsa a cikin sujada saboda haka aka yi ƙoƙari lokacin da aka taho ana yin sallah in an zo su da a rika haɗa da addu'a kada a rika yin gaugawa abu na gaba sai malam ya ce ali a ce dalu mina ruku'i wa ma yaqulu fi daidaituwan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'i da kuma abin da annabi yake faɗi in yayi ruku'i makana كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع sannan annabi idan ya gama ruku'i yana ɗago gadon bayansa daga ruku'i ƙa'ilan yana mai cewa sami allahu liman hamida haka annabi ya ɗago daga ruku'i da yi ruku'i haka in ya ɗago kawai sai ya miƙo sosai ya tsaya sosai an fahimta baya lankwasa bayan shi ba yin wani doro-doro don ta nuna ta wani mai tsoron Allah ne kawai ka taho a tsaye shi ne a yi rafi a sulbahu yana mai tagar ƙashin bayansa ko gadon bayansa daga rukuri yana mai cewa sami Allah wa liman hamdu wani hamdu ba sai ka miƙe kan ba sannan za ka ci sami Allah wa liman hamdu amara bi zalika al-musii a ku. kuma irin wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wannan sahabin da ya zo bai iya sallah ba a masallacin annabi annabi ya ga yana sallah min yar faki baya wa dinnan sai lada mun sha faɗin hadisi sai annabi ya ce masa ya koma ya sake sallah a ƙarshe annabi fa qala lahu sai ce la tatimmu salatun li ahad sallah ɗaya ga wani mutum ba za ta taɓa cika ba minan dace cikin mutane hatta har sai yayi kaza da kaza da kaza da kaza ciki annabi ya ce hatta yukabbira har sai yayi kabbara thumma yarka'a sannan ya ruku'i thumma yaqulu sami Allahu liman hamidahu sannan ya faɗi sami Allahu liman hamidahu yayin tsagowarsa daga ruku'i hatta ya sauya qa'iman har sai ya daidaito a tsaye a cikin ruku'i ma'ana daga dagowa daga ruku'i wannan ya nuna in za ka ɗago daga ruku'i za ka rika cewa sami Allahu liman ba ce ka tsaya A har idan rafa ra'asa gustawa hatta ya'uda kullu faƙarin makana wa kana annabi ya kasance idan rafa in ya ɗago kansa ra'asa kai an gane ko daga ruku'i istawa sai ya tsaya ya daidaitu ya tsaya a tsaye ba zai lankusa bayansa ba bai tattare rigansa ba bai shirin duka ba waza ga wani shirin duka suke kamar yan kwallo suna jira a su kwallo su bija to a ba haka a sallah kawai ka tsaya kyam a tsaye bayan ka miƙe hatta ya uda har kullu fakarin kowane gaba ko ka ce kowane kashi a cikin jikinka kowace gaba kowane kashi a cikin jikinka ya koma ila mene ila makani ko makanahu ko ba wurinsa to haka ake an fahimta kuma kana ya kulu wa huwa qa'id sannan lokacin da annabi yake tsaye din nan mutum ji zai dago sai ya ce mene sami Allahu liman hamdu to a ina zai faɗi rabbana wa lakal hamd lokacin da yake tsaye din nan wa kana ya kulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd annabi yana cewa rabbana wa lakal hamd alhali yana tsaye a tsaye wa amara bi zalika kullu musallin kuma haka annabi ya umarci duk wani mai yin sallah in ya zo ruku'i ga yadda ake ruku'i mutamman mamu mamuni mutum yake bin sallah ko gaira ko ko wani mamuni ga yadda ake ruku'i in an dago za a dago ne da sami Allahu liman hamidahu sa'annan sai a daidaito a tsaye sai a ce rabbana wa lakal hamd a dan yi shiru a matsa ko Allah sai mutum ya tafi zuwa ga sujada faƙala annabi sai ya ce sallu kama aiki muni musalli wannan hadisi shi ma mun sha kawo shi bi sallah yadda ku ga ina yin sallah wa kana yaqulu annabi yakan ce inna ma ju'a ila al-imam li yutamma bihi ai an sanya liman ne don ai koyi shi in ka ga liman a gaban ka yana bada sallah kai kuma kana mamu ka sani shi liman an sa shi ne don ai koyi da shi وإذا قال سمع الله لمن حمده لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا كوما مودا كوكي صلى أبايا لمن سيكوشي ربنا هو اللهم ربنا ولك الحمد هذا عوانا رواية أنسى اللهم يا علتك شيء اللهم ربنا ولك الحمد يا علتك شيء اللهم كشي ربنا ولك الحمد هو ربنا لك الحمد شيء ما واحد da ya waya ruwaya uku yasma'u Allahu lakum Allah ya ji ku ko Allah na fatan Allah ya ji sautin ku ko kuma yasma'u Allahu lakum in kun faɗa haka Allah zai ji abin da kuka faɗa فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الله يا فتي أحرش من زنس صلى الله عليه وسلم سمع الله Allah ya ci ga mai yabansa kenan duk sanda mutum ya tago ya ce rabbana wa lakal hamd to ya tabbatar da cewa Allah zai ji abin da yake faɗi kuma lalle Allah ya ji daga annabi lokacin da ya ce sami Allahu liman hamd Allah al'amr bi zalika fi hadithin akhar a wani hadisi annabi ya yi bayani da fashin baki game da haka shi ne ya ce fa innahu man wafaqa qawluhu qawla mala'ika duk wanda a cikin sallah wani zance nashi yayi daidai da zancen mala'iku kun san muna sallah tare da mala'iku to lokacin da muke cikin wani lafazi ko wata kalma a cikin sallah sai muka yi dace da sa muka faɗi daidai da mala'iku to gufira ta ma wa min dhanbi duk wanda wannan sa'an za a gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa kaga ashe akwai hanyoyin samun gafaran Allah subhanahu wata'ala wasu hanyoyin ba mu san da su ba shi yasa Allah mai tausayi ne kuma mai rahama ne mai jinki kana yarfa yadayhi inda hada al-i'tidal a wannan tsayuwar da annabi yake in ya dago daga rukuni ya daidaitu a tsaye har kowace gaba ta koma mazauninta irin wannan natsuwan haka annabi yake aikata alal wujuhil mutaqaddima fi takbiratil ihram a fuskokin da suka gabata a kafaran harama kuma kuma ta ba mun karanta a baya cewa ko kabarin harama annabi yayi kan tsaya ya yi shiru kafin ya fara fara haka ake so kai zama akwai gaugawa haka nan ya gama karatu ba ai da gama ba ko zai duka bayan mabdubi alaihi wa sallam amin Allahu akbar Allah zai dan tsaya yanzu sannan ya tafi hukumi bai kulu annabi kan faɗi wa huwa qa'imun yana tsaye kamar mun ra'ani kan kamar yadda yanzu ya wuce ya gabata sai ya ce rabbana walakal hamdu rabbana wala alhamdu wa taratan yaqulu annabi yakan ce rabbana lakal hamdu da yadda muka faɗa shi ma wa taratan yudhifu ila hadain al-lafzain qawluhu ko wannan sai ya ce allahumma rabbana ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد ربنا لك الحمد دي وكان يأمر بذلك فيقول النبي أنا بعد أمرني كما دعك إن كأبو لغرقوي كتي اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد وربنا ولك الحمد إذا قال الإمام النبي أنا سوى إلى لمن يتي سمع الله لمن حمده كان صلى سيكجي لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا كتبتي بأي لمن سيكتي اللهم ربنا lakal hamdu ya ubangiji godiya gare ka ce sai kara ya ce fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika duk mutumin da yazo yana sallah sai zancen sa ya dace da zancen mala'iku to gufira lahu ma taqaddama min dambe. za a gafarta masa abin da ya rigayar wato ya gabatar na zunubansa kana taratan yazidu ala zalika wani lokaci annabi kan ƙara cikin addu'o'in da yake bayan ya dago daga Ya kan ƙara akan rabbana lakal hamdu sai ya ƙara da cewa lil as-samawat godiya ta tabbata gare ka cike da sammai wa mil al-ardi da kuma kasai wa mil amashi ita min shay'in ba'du da dukkan abin da ka halitta bayan sammai da kasai Allah ina gode maka matuƙan godiya wa imma ko kuma annabi ya ƙara ko ya faɗi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi ita mai shirin ba ko kuma ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi ita mai shirin ba kai bambancin su nan an ƙara wa ma bainahuma ko ba wa bainahuma an gani amma ba ka da duka ɗaya ne wa taratan yuzifu ila zalika wani lokaci annabi sai ya ƙara akan haka قوله سي قال فإن شباياتي اللهم ربنا ولك الحمد كما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى شما وترواية تك ذاك وسلم سيتي ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحمد الإسلام مسيتي أهل الثناء هو أهل أهل الثناء والمجد ma'anan ahlul sana'i wal majd bi ma'ana ya wanda ya cancanci a yabe shi Allah ke ya kai wanda ka cancanci a baka girma Allah ke to kun ji irin addu'a inda allah yake sannan sai ya ƙara jaddada tawakkalinsa da kuma dogaransa ga Allah sai ya ce la mani alima a akwai babu wanda ya isa ya hana abin da ka bada wannan lafazin da san da muke faɗi muna cincincini game da abin da muke faɗi ba mun rage dogaro da wani abin halitta ba Allah da kuma mun rage sa rai akan wani wanda yake ba Allah tunanin zai yi mana ko zai iya hana mu duba fa annabi ya ce la mani'a lima aqai idan Allah ya ba ka abu ba wanda ya hana idan Allah ya rubuta kuɗi za ka kuɗi na a zo a gani to ba wanda ya sai ya ce ba za ka yi ba sai a rasa ya aka komai ka taɓa sai ya zama kuɗi shi ne lamani alima a kai idan Allah ya rubuta za ka zama hamshakin mai ilimi sai ka zama idan Allah ya rubuta za ka zama babban basarake mai sarauta sai ka zama ko matan wani mai alfarma da sarauta sai kin zama ba wanda ya sai hana to galibi Da jahilcin haka shi yake sa mutane suna wahala har suna yi wa juna sihi sai ga wani shi ya tsaya yana tunanin wani ne matsala ta na haka sai na kawo da shi sannan in samu biyan bukata ba haka bai sai ka gama kawo da shi sai a ce to kai kuma shawo. kai ma zo ka mutu sai ka mutu saboda rayuwar gaba ɗaya ta waye ta hallace duk wanda ka gani a duniya nan ba shi da daman bai da ikon ya cikin na wa kansa komai wallahi duk abin da ka ga ya zo wajen ka to da ma cin ranar gini ce ran zai ko wanda ka dauka ka sha to wallahi Allah ya rubuta rabon ka ne in ba rabon ka bane kana sawa abu ko guru sai ya harbe ka ka mutu ba haka bane mutum nawa suka je garin cin abinci suka mutu mutum na akwai wanda hamma ya je yi bakin bai dawo ba akwai wanda bacci ya je yi da baccin bai tashi ba amma sai dai mu mutane ba mu cika la'akari da irin waɗannan abubuwan ba to wannan shine tasirin sallah irin wannan sallah ita ce sallar da ake bukata sallar da duk abin da kake faɗi kana tunanin fassara abin da kake faɗi ahla sana'i wal mash kana cewa Allah shine wanda ya cancanci a yabe shi kuma a girmama shi kana ganin girman Allah amma kuma ka je kana ba wani girman da ya wuce na Allah ka sani kai kuskure ka sani lokacin da kace ahla sana'i wal mash a idanka a gabanka a kirjinka a ganinka a tunaninka a komai naka duniya da lahira babu wanda yake gabanka sai Allah shi kake kake ganin girman shi irin wannan girman saboda haka lama ne alima a tsaita wala mu'tiya lima mana to ga ɗaya kuma duk abin da Allah ya ce kawo to ba wanda ya sai baka kayan aure in Allah bai baka ɗa ba ba bukan da ya sai baka ɗa ilimi shi ba mai kuɗin da ya isa ya baka kuɗi ka zama mai kuɗi Allah ya rubuta ba za ka yi kuɗi kuma duk wanda ya je ya sa aka kore ka kila ma a wurin aiki yana ganin ai bari mu gani aka kore shi ka kaza ya zai yi to sai Allah kuma ya canza maka wani wurin da ya fi wannan inda ka yi imanin da Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta law annakum tatawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr A kuna tawakkali kuna dogaro ga Allah da Allah ya azurta ku irin yadda yake azurta tsuntsu ku ne zai tashi da sassafe saboda fi masan wata taruhu bi kwana tsuntsaye ta taso da sassafe har su tashi ba su san ina abinci yake ba amma kafin yammaci suna masu damammun ciki da safe kafin yamma cikin su ya cika sun dawo sai dai mu mutane ne wanda muka manta da cewa fa duk abin da ka gani ya zo wajen to dama daga wajen Allah ya duba fa Allah ya ce wa ma kun min ni'matin shi ce ne fa min Allah da ji da gani da kallo da magana da basira da hikima da ilimi da wadata da arziki da ci da sha da sutura duk abin da kake gani yana faruwa da kai amma na Allah wani shi yana gana a sai ya danna wani sanin zai daga sai ya haka wani sanin zai ci abinci al'amarin ba haka bane ka dogara da Allah za ka sha mamaki Allah ka ba mu ikon dogaro zuwa gare ka ya ce wala yanfa'u zal jaddi babu wanda yake ma'abocin wato dukiyan da ya isa ya amfanar min kaljad ya amfanar da kai daga ainihin bukata ma'ana wani ma'abocin kuɗi ko ma'abocin 'ya'ya da 'ya'yansa ko 'yan sanda ko shi yana da mulki ko yana da faɗa a ji bi yadda ya so ya amfana da kai ba zai iya amfana da kai sai wa da Allah kare ko ma'abocin rabo na duniya irin su dukiya da 'ya'ya da girma da isa ya amfana da kai daga barin Allah ba abin da yake iya amfana da kai shine aikin ka da kake yi na kwarai inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا وعلا illa nafsu an fahimta saboda haka mutum ya rika yin abu tsakanin shi da Allah ya sani cewa kuma yana hannun Allah taratan ya kulu fi salatin lai in annabi yana sallan dare in ya dago daga rukudi sai ya ce li rabbil hamd li rabbil hamd godiya ta tabbace ga ubangiji ta godiya ta tabbace ga ubangiji na yukariru zalika annabi sai mai ta haka li rabbil hamd li rabbil hamd irin waɗannan azkar in ana so ka rike su ka haddace su in ka zo sallan dare sai ka kamar ke ta su kana lalata su lokaci bayan lokaci an gane ko ta kana qiyamuhu nahwa min rukuki a wannan sallan da annabi ya na dare ya tsawaita tsayuwa da ya yi a cikin wannan sallar wato tsayuwan bayan rukuki an gane ko har sai da tsayuwan ya zama ya kusa daɗewansa a cikin rukuki alladhi kana qariban min qiyam al-awwal wanda yake ya kai kusan tsayuwan shi na farko ma'ana tsayuwan karatu da ya karanta Fatiha da sura a san ya daɗe a wannan sallar annabi ya karanta bakara a cikinta. ba ku manta ba mun sha a ba ya tsawaita tsayuwan to da ya je ruku'i ma ya tsawaita to da ya dago daga ruku'i sai da ya tsawaita kusan ruku'i wannan ke nuna annabi yayi sallah mai tsayi wa kana qara'a fi suratul baqara annabi ya kasance a cikin wannan sallan na dare da karanta suratul baqara daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ya dago daga ruku yakan ce rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yana cewa godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa mai tsarki mai albarka wanda akwai albarka ta ko ina a cikinsa muna gode ma Allah kamar yadda ubangijinmu yake so mu gode masa kuma yake yarda idan an gode masa Allah subhanahu wa ta'ala yana so ka bauta ta mishi yana so ka ce alhamdulillah yana so a gode masa duk sanda ka ce alhamdulillah Allah yana jin daɗi wannan addu'ar asali qala rajul wani mutum ne ya faɗe ta a zamanin annabi kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam mutumin yana bayan annabi yana sallah sai annabi ya ji shi yana cewa rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda da annabi ya ji ba'da ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-rak'a bayan annabi ya dago daga ruku'i ya ji mutumin yana fadi kuma bayan wa qala sami Allahu liman hamida bayan annabi ya dago ya ce sami Allahu liman hamida kun san ce da daman ya ce komai shi ma sai bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida so bayan duka annabi ya yi waɗannan abubuwan ya ɗago ya ce sami Allah liman hamdahu kawai sai annabi ya ji a baya a sahu falan man sarfa yayin da annabi ya idar da sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi ya ce manil mutakallimu anifan wani ne dazun naji yana magana a cikin sallah qala ar-rajul ana ya rasulullah ya rasulullah ni ne ana sa dai ba laifi ne ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtajirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan na ga mala'ika talatin da wani abu suna rige-rige wajen rubuta waɗannan kalmomi masu zaƙi masu garɗi masu tsada da ka faɗa a cikin sallah kowa yana so ya zama shi zai fara rubuta ya kai wajen Allah wannan ke nuna mala'iku suna son su ga ma'aikata aikin alheri an muka aikata suna kokarin su kai wannan aikin wajen Allah su yi bushara ga wani ya zama mutumin kwarai kun ga ba ku gani ba idan mutum ya zama mutumin kirki ne ba a sama ce Allah ya sanar da mala'iku mala'ika jibril mala'ika jibril shi kuma ya sanar da mala'ikun kowace sama cewa Allah yana son wani kuma ku so shi a ƙarshen hadisin annabi ya ce sai a rubuta wa mutumin soyayya a doron ƙasa saboda soyayya cin ta gaban Allah ce shi sa ka nemi yadda a wurin Allah ba a wajen mutum ba ka nemi Allah ya yadda da kai ka nemi Allah ya so ka ba wani dan adam ya so ka ba soyayya dan adam ba ta lati soyayya Allah tana da wama shi Allah in ya so ka dindindin amma dan adam idan ya rasa abin da ya so ka saboda shi shi ya rabu da kai amma duk wanda yake so in dai so saboda Allah ne za ka ga ba ranar da za a ga da juna to Allah ka ba mu ikon yin soyayya dan Allah insha Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahum ar-rahmanu wudda masu imani masu aiki na ka kaga sharadi sun yi imani sun yi aiki to Allah zai sanya soyayya alwud aunan juna tsakanin su ana ana fada ba a shiri da musulmi da musulmi ana sabani da matsala kowa ya binciki imaninsa watakila soyayyar ko imanin akwai gyara kila an hada da dunkulan munafunci a ciki an gane wai zalika allazina amanu qalu amanna za ka lau ila shayatinihim qalu inna ma'akum to nan sai a samu matsala amma za ka so mutum ka so shi saboda Allah an fahimta ka so shi saboda dan uwa ne musulmi mai tsoron Allah kuma ka taɓa tunanin zai tsare maka wani abu ba wanda zai tsare maka wani abu duk abin da ka ga ya samu to Allah ne ya bashi to Allah ya samu dace ne wannan gaba ta gaba italatu hadha alqiyam wa wujubul wa wujubul itminan fihi wajabcin wannan tsayuwan da ake yi na bayan ruku'i da kuma wajabcin nutsuwa in ka dago bayan ruku'i zaka tsawaita tsayuwan kuma ka nutsu wa kana sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance ya yaj'alu qiyamahu hadha yakan sanya tsayuwansa wannan ƙariban min ruku'ihi da ruku'insa kamata ka kuma yadda ya gabata ma'ana dai annabi wani lokaci yana tsawaita tsayuwa bayan ruku'i bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqula alqa'il qad nasiya min tuli ma yaqum wani lokaci annabi in ya dago daga ruku'i yakan tsawaita wannan tsayuwan hatta mai faɗi ya ce kai ko dai annabi ya manta ne saboda tsawon tsayi wanda ya bayar kuɗi. wannan ki nuna annabi ya kan tsawaita amma fa wannan asallan dare ne karke mana wannan asallan farilla a masallacin za a iya samun wuɗani <laughs> sai dai mutane sun tsara kana ya amuru bi ina ni fi annabi yana bada umarni ya ce ku riƙa natsuwa fa cikin rukuyi a ƙala lil musii salatahu ya gaya ma wannan mutumin da bai iya sallah ba Ya ce sun marfa saka. sannan ka ɗago kanka daga ruku'i hatta ta ta'tadila ƙa'iman har sai ka daidaito a tsaye fa a kullu kullu azumin ma kowane kashi ya koma wajen A wato ma'ana saboda nutsuwa fi riwayata a wata riwaya wa idza rafa'ta in ka ɗago daga ruku'i fa aqim sulbaka ka tsaye da bayan kai chak warfa' rasaka ka ɗaga kanka daidai hatta tarji al har kasusuwan jikinka su kokkoma ila mafasiliha zuwa ga wurarensu ƙofinsu. wanda kara lahu ciki annabi ya ambata masa cewa annahu la tatimmu salatu li ahadin minan nasi idan lam yaf'al zalika babu sallan mutumin da za ta cika idan bai aikata haka ba wa kana yaqulu annabi yakan ce la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu Allah baya kallon sallan dukkan bawan da baya miƙar da bayansa tsakanin baina ruku'iha wa sujudiha tsakanin ruku'i da sujada ma'ana in ya dago daga ruku'i kafin sujada baya mika da sa irin mutanen da sun dago sai ka san sa haka dago haka sami Allah wani mana ne wasu ya gansha ka rabu na wani kamar wani mai jin kashi kaga an samu matsala wannan ba daidai bane ko kuma wasu masu dauga sai ka ganin da ya tattare malam malam din da rigar abun dan kwallo ana jira a ka kwallo ya bi ta gobe ana so sallah ta zama tana da bambanci in ka dago kawai a kanka a tsaye sami za ka dago haka haka haka sami Allahu liman hamida kawai sai a kanka a tsaye kawai sai ka ce rabbana wa lakal hamd hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda in ka ga dama ka kara in ka ga dama ka tsaya ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد من قال يا جماعة هذا سكت فيه زوا سجدة wannan tsayuwan da muke مكانها حتى annabi yana nika da bayan الركوع ta sujada to yanzu sai a sujada Ya ce a sujud ita kuma sujada ya annabi yake yin ta amma kana sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru yayin da yake tsaye din nan bayan ya gama rukui kawai a tsaye ta aji annabi yayi kabbara yukabbiru wa yahu yana sujada kuma yana sunkuyawa yana faduwa sajidan yana da sujada kaga ba sai ya ce sujada ba akwai wanda za sai sun je sujadan sannan sai a ji sun ce Allahu akbar a'a yukabbiru wa yahwa yana cewa Allahu akbar yana tafiya sujada lokaci daya haka annabi yake shine yukabbiru wa yahwi sajidan wa amara bi dhalika al-musih salatahu wa qala lahu la tatimmu salatu li ahadin min an-nas ya kula sami Allahu liman hamidahu hatta yastawi qa'iman thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu sanna yastara hatta tatma'inna mafasiluhu annabi yakan yi da har gaɓoɓinsa kowanne ya nasu ya koma mazauninsa kuna ganiya wa kana idan arada an yi da kabbara annabi ya kasance in zai da sai ya ce Allahu akbar in ya zo kuma da wai jafi baina wai jafi ya ɗaya an jambai yana raba hannayensa da barin kuibobinsa gefen jikinsa a wajen da ɗin ana so in kai da ka raba hannayenka da kuibobinsa dan da zaka tafi sujada a ganka tun da tasowanka da kuma sun wanka a ga ka raba hannayenka da jikinka wasu in za su da sujada ga tun daga tsayen a dunkule su gaban mai to ka raba su daga hannaye ka raba su da ko gwiwowinka tun daga tsaye sai ka ce An Akbar ko ina ka tara shi baka dunkule ba baka haɗa ko ina ba da jikinka kuna gani ya jama'a sallah tana da muhimmanci na eh musamman ana samun mata waɗanda suke dunkule jikinsu wa ya gaya miki <coughs> da ba baki da lafiya bane ko likita ya baki shawara saboda wata lalura ta lafiya ki rika barin cikin ki iska na shiga wannan kuma wani abu ne da amma ba haka ba annisa nisau harijal <coughs> yadda mace za ta sallah haka namiji zai yi sallah ba bambanci summa yasjudu sannan in ya buɗe hannayen nashi ya raba su da gefen jikinsa su faɗi ya sujada azan albarkuna وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد واللوكة إذا تسجد يكدق حنا يساك الله أكبر تسجد أما النبي يكدق حنا يشكو ونلوكة بند ونلوكة سي القرور إلى السجود على اليدين فادوا سجد على حنا النبي ينا فادوا سجد على حنا يش على ويوين سبع ذاك ذو سجد سجد سنة haka da gwiwoyi a hannaye a mene da hannaye yake cewa wa ya yadau yadayhi ala al-ardi qabla rukbatayhi annabi yana fara tsaura hannayensa akan ƙasa kafin gwiwoyinsa ne ya nuna ana tafiya su dada da hannaye ne ba da gwiwoyi ba tare da kauce ma dukkan sabanin malamai da sharhi da karin bayani saboda lokaci na so samu wani da ya idan كان يأمر بذلك فيقول annabi yana أحدكم da cewa mutum zai tafi su تفسجد ya fara gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa yana cewa idan su sujada ahadukum idan yanku zai yi sujada fala ya buruk kada ya duka kada ya faɗi amma ya burukul ba'ir kama yadda rakumi yake ya ke durkusawa ya sa rakumi yana fara durkusa da mene gwiwowinsa bal yada yadayhi qabla rukbatai ya fara gabatar da hannayensa kafin mene gwiwowinsa a kuma in zai duka da wani kafa yake duka kafan gaba li'anna rukbatai fi yadayhi saboda gwiwoyin raƙumi suna hannun shi ba a shi suka ba kalli rakumi ne kawai an jima ko gobe in kaje zango za ga gwiwoyinsa suna ina ne suna kafafuwansu suna hannayen shi ba kafafuwa ba an fahimta so tunda suna hannayen shi ina hannayen shi suke to ka gani ka gani yana fara dukawa da mene da gwiwoyinsu kafin kafin mene kafin sa to sai aka ce mu saba mishi mu fara gabatar da hannayenmu kafin gwiwoyinmu saboda ba a so mu gabatar da gwiwa kafin hannu kun gane da ma a wani hadisin yana haifar da iskaliya wani lokaci sai ka suna cewa to ai ai ina ya nuna da gwiwa za a je ba da hannaye ba saboda raƙumi da kafan gaba yake fara zuwa ba haka ba al'ibratu bil eh, gwiwoyi a ina suke daga ce dai za mu gabatar da hannaye ne kafin gwiwoyi kafin kafa قال يعمل بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الفئير وليضع يديه قبل ركبتيه كان يقول إن اليدين تسجدان sannan sai annabi sai ya ce lallai hannaye da kake ganin su su ma suna yin sujada kama ya su da wajibu kuma yadda goshi yake sujada lokacin da ka sa goshinka a ƙasa kana sujada to kana sujada ne ga Allah to hannayenka su ma lokacin da ka shimfiɗa su su ma suna sutura ne ga Allah fa idza wada ahadukum wajhahu idan ɗayan ku ya daura goshinsa fuskarsa kenan fal yada yadayhi wato idan ɗayan ku zai daura goshinsa a ƙasa zai sujada kenan to ya fara gabatar da hannayensa an gane ko wa idza rafa'a kuma in ya dago daga sujada fal yafa'huma sai ya dago su shikenan ana gane ko kana annabi ya kasance ya atamidu ala kaffaihi in zai taso to yana dogaro da tafukan hannayensa haka Allahu akbar ya dago kenan daga sutura ba wai da gwiwoyinsa zai dago ba kuna gane ha yabsutuhu ma sai sun hannayen wa yadummu asabi'ahu ma sai dunkula ayyatan haka yadda kuka garayi. wai wajibu ha kiblata kiblalar kibla sai fuskantar da hannayen haka zuwa gaba haka ke ai kenan saɓani yadda wasu zaga suna yi haka ko haka a ba daidai wanda ya ake yi dukkula hannayen ake haɗa in yatsun ake ce a shimfiɗa hannayen kuma ce a miƙar da in yatsun hannayen kuma sai su kalli na gabas in ka tashi ɗagowa daga sujada kuma sai ka dogara da hannayenka haka ake yi wa kana yaj'aluhu ma hadwa mankibaihi annabi yana sanya hannayen shi a wajen sujada daidai da hannayen sa suna da wajen wa wani lokacin sai ya sanya hannayen daura da هو الذي عليه هو يرى هو يرى عليه هذا هو وهو هو يعني أمر أن يسوى هو النبي صلى الله عليه وسلم كنا غاني أخو وكان yumakkinu anfahu annabi yana tabbatar da hancin shi ya taba kasa wajen hatahu da goshinsa a lokaci daya da hancinka da goshinka duka su taba kasa min al-ard su taba kasa wa qala lil musii salatahu idha sajadta famakkin li sujudika in za ka yi sujada to ka tabbatar da goshinka da hancinka da ko ina cikin gabobin nan da suke yin sujada gwiwoyinka ne digadiganka ne da koina ina inda ake so ya taba ƙasa to ya taba fi riwayatin idan an ta sajjata fa makkin wajhaka wa yadayka in zaka sujada ka tabbatar da ko fa amkin fa makkin dai wajhaka wa yadayka ka tabbatar da fuskarka da hannayenka idan sujada hatta yatma'inna kullu azmin ila mawdi'ihi har kowace ga a cikin jikinka ta koma wurinta ya yaqulu la salata liman la yusibu anfuhu min al-ard ma yusibu al-jabin babu sallah ga duk mutumin da la yusibu anfuhu hancinsa baya taba kasa irin yadda goshinsa ke taba kasa kuna gane kana yumakkinu aidan rukbatayhi annabi yana tabbatar da guyoyinsa har walaye wajen sujada wa tarafa qadamaihi da digadigansa ba tun fada shi yake yi ba kamar yadda in yazo yana saka su ya tabbatar da su haka ga shi na farko da yare ya ba ta ba mu da karanta su ba wa yahushi annabi ta tsaya da ba ku da ke ke haka yana tsaya su haka da haka kuma ya ce ayyuwa da yare nasa a ƙasa kuna ganya wannan ke atrafa qadamaihi kenan go wa yastaqbilu wa yastaqbilu bisuduri cikin kirjin wato ma'ana gaban diga-digan nasa ya fuskantar da su wa bi atrafi asabihi ma da yan yatsun haka in ya cake su yan yatsun sai su koma yanzu ina suke kallo gabas alqiblat ga wurin wa yarussu aqibahu aqibai da annabi ya seta bayan nasa sai ya hada kafafuwan ba ware kafafuwa ake ba a jada hada su ake bayan sai buri laifi sai annabi ya kake kafafuwan shi ya kafa su sosai a mutum zai sujada mai kyau ko tura shi kai za ka gaba zai turu ba saboda ko ina ya zauna gane wa amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni da ai haka wajen sujada wa kana a huma, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan buke ainihin wato 'yan yatsa na kafafuwan kenan an gaye saboda su samu su cake su taba ƙasa sosai a hadihi sabatu a'za waɗannan su ne gabobi guda bakwai kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu alaiha waɗanda annabi yake yin sujada tare da su na ɗaya akwai alkafa tafukan hannu guda biyu annabi yana yin sujada da su marukatan na biyu akwai gwiwoyi guda biyu gwiwoyin ƙafa ko wal kadaman na uku akwai digadigai na hudu wal jabha goshi wal da hanci kaga in ka dauka tafukan hannu biyu gwiwoyi biyu digadigai biyu nawa kenan shi ta sai ka haɗa aljabha, wal anf a matsayin ɗaya. shi ta ce bakwai biyu, saba'atu sab'atu a'dha waɗannan sune gabobi guda bakwai jama'a kuna gane وقد جعل الله وقد جعل صلى الله عليه وسلم الأذوين الأخيرين قبل بيونا كرشن سوني الجبهة والعمر النبي يا سنيا سكا أذو واحد في السجود أما تين قبع يا وجن سجرة تقوشي ده حنشي أو وجن سجرة أبو تين أنا ذا كارغاني هكما يقوم فائدا شيوا duk wanda hancin shi bai taba kasa ba to bai samu sujada ba saboda hatta wajen magana akan gaɓoɓin da ake sujada da su da aka zo goshi da hancin an haɗa su wuri ɗaya kaga wannan ke nuna dole take bai sai sun ba haitu kala inda annabi ya ce umirtu an umarce ni an asjuda a wata ruwaya umirna an nasjuda an umarce mu yi sujada ala sab'i a'zumi akan gabobi guda bakwai alal jabhati akan fuska sai annabi ya haka wa ashara bi yadihi ila anfi sai annabi ya nuna hancinsa dan ya sadakar da kai cewa fa karka sa goshi kamar ta baka sa hancinka ba wannan ya nuna sujada baya cika sai an hada goshi da ne da hanci wale kain sai ce da hannaye wa fi lafzin wal kaffain da tafukan hannu marubatai rukbatain da gwiwoyi wa al qadamain da jaffan kafafuwa guda biyu wala nakfitu siyaba wa sha'r annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana idan mutum ya sujada ya tattaro ribar da ko gashi irin larabawa masu gashi ne ya ke wato ko gashi wai ba yana ta so ne a kai kuma malamai tana da malamai da wasu da ta yi a kai ko ne ba ta kawo su na wani lokaci a kace da abin da ke cikin da da ba ta shi shi da ba ta da komai in ka da wani da wani ba ta da shi da ta hakuri shi da rage shi a kai shi ma da ta shi kuna da rayuwa saboda haka idan mutum yana sujada kar ya damu da cewa sai ya tattaro jikinsa ko ya nan da ke ke bari mu samu wajen tsaya ko na ji kamar lokaci ya yi ina ne wurin kana ya kulu annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu yana cewa idan sajada al-abdu in su yayin sujada sujada ma'ahu sab'atu arabin dabbobi guda bakwai suke yin tare da shi wanne da wanne hannaye ko gwiwoyi digadigai da goshi ko halihi a harabi? na ɗaya sai ce fuska wacce wa wajen hu wa kafahu wa hu wa hu kuma hadisin ba wa ƙalafi fi rajulin wata ran annabi ya ga wani mutum ya zo yana sallah wa ra'suhu ma'kusun min wara'ihi ya nannado gashin kansa daga baya irin mutanen nan ne masu gashi da yawa a kai sai nannado gashin kansa wala Allah ma akwai kiso ya hada hada kiso annabi sai ga wannan mutumin yana sallah amma kuma ya nannado gashin sa ta baya ya kulle shi nan ko ya cire shi sai ya taba kasa sai annabi ya ce inna ma masalu hadha ko inna ma mislu hadha mislu alladhi yusalli wa huwa mafuf annabi yace kwatan kwacin wannan mutumin da yazo sallah ya tattaro gashin kansa kamar mutumin da yazo yana sallah ne kawai ya tattaro mu ya hannun shi ya ji da kawai ba a sani ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta ba ku ko san da ya ma ba ku ma'ana da shi ya wa sallah ka zo sallah a hannunka a tattare kenan wanda ya rufe komai na jikinka za ka kashe gashi ne amma wannan hukuncin lafiyarka ba da mata ake magana ba saboda almar'atu kulluha awra ita mace in ta zo sallah za ta rufe jikinta gaba daya illal wajha wal kaffayn su ne kaɗai za ta rufe an fahimta kada wata ta ɗauka, to an yi magana ba a daure gashi ta ce to ita tun tana da gashi da yawa za ta tafi gashi mai fito tana sallah kamar wata indiya tana rawa a to ba haka ba wannan ba karatun ba yi nufi wa kala aidan zalika kaflu shaytan sai annabi ya ce to duk mutumin da zai daure gashin kansa ko kitsan kansa ko rawanin sa ya tattare shi ko rigansa sai annabi ya ce to wannan shine irin sujada ta shaytan ko kuma zama na shaytan ma'anan kaflu shaytan yani maq'ad shaytan yani madrazu dafri irin yadda shaytan yake yi kenan wajen ya daure gashin kansa wakala bayan mun gane wannan kuma sai mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaftarishi zira'aihi baya shimfiɗa hannayensa a wajen sujada in yi zo sujada yana tsaye zira'aikinsa yana tsaye sama baya shimfiɗa hannayensa ya tsaye wasu suna cikin hannayensa an fahimta musamman yara waɗanda suke sujada yanzu an ba ba mai suna ko ba ka wani ba daidai ba ne annabi baya haka bal kana yarfa'uhu ma anil ard annabi yana raba hannayen daga ƙasa haka ya daga su wa yuqaiduhu ma an jabai sannan ya raba su daga kufofinsa hannayen yana raba su daga kufofinsa ke hada su a hatta ya buduwa ibu ibtaihi min wara'i saboda yadda annabi ya raba tsakanin kwaifofinsa kuma da hannayensa har wanda ke baya zai rika hango hasken hammacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat annabi yakan daga ko ya raba hannayensa da kutukunsa da za a samu wata yar kwikwiyo wata yar tinkiya za ta zo ta tsantsirga ko kyanwa tana so ta bi ta tsakiyan hannayen manzan Allah to za ta iya bi ta wuce saboda irin yadda annabi ya daga kuma ya ba da sarari tsakanin fifinsu da kuma hannayensu jama'a kuna gani ya kana gufi zari ka hatta ba da ashabihi annabi yakan kai matuƙa wajen raba tsakanin fifinsa da hannayensa wajen sujada har wani daga cikin sahabbai yana cewa inna kunna lana'wi rasulillah ya ce wallahi na rantse da Allah mukan ji tusayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su jira kusan dalili ya ce min ma yi jafi biya da yake an jafi irin yadda yake raba hannayensu daga barin kwaikwaikonsa idan sajira in zai su jira wa kana ya abu bi zalika annabi yakan yi umarni da wannan ya ce wa sahabbansa in kun zo su jira ku raba tsakanin damatsanku da hannayenku fa yaqulu sai ya ce idza sajadta in zaka yi sujada fa da kaffaika ka ɗaura tafukan hannayenka a ƙasa warfa mirfaƙai ka sai ka raba murafukanka gwiwoyin hannun ki su bai kulu sai annabi ya ce i'tadilu su sujud a tsaye kenan kafin ya tare sallah sai ya ce i'tadilu fi sujud su kuma ta ku daidaito a cikin da. wala ya fi su hadukun jira dira'aihi bisat al-kalb ko kama yabsu al-kalb kada ɗayan ku ya shimfiɗa zirawoyinsa hannayensa kenan irin yadda kare ke yadda na nuna kenan fi lafzin akhar wa hadithin akhar a wani lafazi da kuma wani hadisi annabi sai ya ce wala yaftarish ahadukum dira'aihi iftirash al-kalb kada ɗayan ku ya shimfida hannayensa irin yadda kare ke shimfida shi ma da irin hadisin ba kana ya kula annabi yakan ce la tabsut dira'aika bas a basit as-saba bas as-sabu'i kar ka shimfida zirawoyin ka cikin yadda kura ko damusa ko duk wani naman daji mai farauta irin su damusa zaki irin dai waɗannan dabbobin suke shimfiɗa jirawahin su da suna kwanci almuhim ba dai a yi haka a cikin sura sai annabi ya ce wadda'in ala rahati ka dogara i'tamid kenan wadda'in bi ma'ana i'tamid i'tamid ala ka akan tafukan hannayenka Wata jafa ko an aika? sannan ka matsa daga barin damatsanka wato nan abin da ya shafi kwibobinka da kuma hannayenka hannaye su ne su ne gaba aika nan nan damtsi nan ne damtsi ko yawwa fa innaka idza fa'alta zalika sajada kullu udwin minka ma'aka domin in ka aikata haka to shi da kowace gaba za ta sujada tare da kai to alhamdulillah lokaci yi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon koyi da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik